daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalol fm da kuma niya da ke birnin kunni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu ware barkan ku da dare da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da yusuf aliyu harande muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban 'yan sandan najeriya ya yi wata ganawa ta gaggawa da shugaban muhammadu buhari safeto general din dai ne tun farko ya gana da shugaba muhammadu buhari domin masa cikakken bayani akan abin da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na najeriya da 'yan kungiyar shi'a za ku ji ƙarin bayani kuma kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ta kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na 'yan shi'a da jami'an tsaron najeriya lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus ya jero lambar sannan muna tafi da labaran wasanni da kuma daga jamhuriyar Nijar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Samun ƙasar Sudan ta koma ta farkin demokradiyya abu ne mai matuƙar wahala. a cewar manzan amurka na musamman zuwa kasar sati daya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mika mulki ga farar hula har na tsawon shekaru uku wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da ya kwashe tsawon watanni bakwai ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban kasar umar albashir da aka yi an samu wannan rashin jituwa ne a kasar mai arzikin man fetur. amma akwai jan aiki a gaba a cewar donald boot manzan amurka na musamman a sudan wanda aka aika tun watanni shida da suka gabata ya kuma yi kai komo ganin an daidaita tsakanin bangarorin biyu a babban birnin kasar na khartoum har zuwa brussels da kuma addis ababa babban birnin kasar habasha wanda duk bangarorin biyu suna ƙoƙarin bayyana dalilansu da kuma abubuwa da suke buƙatar gani a sabuwar gwamnatin haɗin gwiwa. A yau talata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon firaministan ƙasar a nan gaba. shi dai johnson ya kada abokin takarar shi ne sakataren harkokin wajen kasar uh, jeremiah hurt bayan kammala ƙuri'u da aka kada a daren jiya litinin da tazarar kashi 66 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da shi kuma jeremiah ya sami ƙuri'u kashi 33 cikin 100 Za mu haɗa kan ƙasar kuma za mu kai ƙasar zuwa ga mataki na gaba a cewar Johnson lokacin da yake jawabi ga mambobin jam'iyyar jim kaɗan bayan sanar da sakamakon zaben da aka yi. Ya kuma ɗau alwashin kawo ƙarshen zaman Birtaniya cikin ƙungiyar ƙasashen Turai daga nan zuwa 31 ga watan Oktoba. a gobe ne dai laraba ake sa ran johnson zai maye gurbin theresa may a matsayin sabon firaministan ƙasar na birtaniya. Kada dai a shagala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wata guguwar siyasa mai kura ta kunno kai a kasar India tun bayan kalaman shugaban Amurka Donald Trump wanda ya ce Firaministan kasar Narendra Modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin ƙasashen biyu a birnin New Delhi da kuma Islamabad. ina son in jaddadawa majalisa cewar babu wani roƙo mai kama da hakan da firaminista ya yi ga shugaban amurka donald trump a cewar ministan harkokin wajen kasar jakansha jakar a lokacin da yake baiwa 'yan jam'iyyar 'yan majalisun kasar bayani dangane da bayanan da suka nema a basu a yau talata. shugaban dai na 'yan adawa ya nemi cewar modi ya bayyana a rubuce idan har akwai wasu sauye-sauyen akan dokokin kasar da suka shafi kawo ƙarshen rikicin yankin kashmir wanda ya kamata a ce duk wasu maganganu da pakistan an yi su ne tare da juna. a jiya litinin ne dai shugaban amurka donald trump ya furta cewar firaministan india narendra modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin ƙasashen biyu a kan rikicin yankin kashmir idan akwai hanyar da zan taimaka ina farin cikin zama mai shiga tsakani don daidaitawa Trump ya bayyana haka jiya Litinin a fadar ta White House lokacin da yake ganawa da Firaministan Pakistan Imran Khan. duk da cewar ba gwajin makaman kare dangi ba ne ko gwajin nukiliya aka yi ba to amma shagalin da koriya ta arewa ta yi shirya don gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiya ƙarƙashin teku na nuna cewar ƙasar ta yi harama don ci gaba da matsin lamba ga amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake mai da ƙasashen biyu kan teburin tattaunawa a yau talata ne dai tashar talabijin ta koriya ta arewa ta nuna wasu hoto da shugaban kim da shugaba kim na duba wasu sabbin jirage na karkashin ruwa yana kuma cewar wannan jirgin nan ba da jimawa ba zai fara shawagi a karkashin tekun gabashin koriya ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ke da ke dauke da su ba ana sa tsammanin cewar jirgin za a ɗaura mishi makaman nukiliya masu linzami. A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya rahotanni na nuni da cewa shugaban kasar Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa ta gaggawa da babban sifita janar na 'yan sandan kasar Adam Muhammad inda suka tattauna kan batutuwan da suka shafi tsaro da kuma arangamar da ta faru a jiya Abuja wacce ta yi sanadin mutuwar wani babban jami'in 'yan sanda da kuma wasu 'ya'yan kungiyar shi'a yayin da suka fito zanga-zangan neman a saki shugabansu. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa aiko mana. safeto general din dai ne tun farko ya gana da shugaba muhammadu buhari domin yi masa cikakken bayani akan abin da ke gudana tsakanin rundunonin tsaro na najeriya da 'yan kungiyar shi'a tashin hankali dai na baya bayanan da aka samu tsakanin 'yan kungiyar da 'yan sanda ta najeriya ya kai ga kashe wani babban jami'in 'yan sanda da kuma ta gayyara waɗansu da dama inda har yanzu ba a samu cikakken bayanin jerin mutanen da suka rasa rayukansu a sanadiyar wannan hatsaniya da aka samu da 'yan kungiyar da kuma jami'an 'yan sanda ba akan haka na tuntuɓi babban safeto da 'yan sandan najeriya adamu muhammad domin in ji ƙarin haske dangane da ganawar da suka yi da shugaban muhammadu buhari da kuma abubuwan da suka biyo baya. jiya mun je mun same mai gida mun faɗa mishi abubuwan da ke faruwa game da tsaro a abuja musamman game da ah, wayannan 'yan shiya ne islamic movement na nigeria. mun faɗa mishi abubuwan da suka yi ah, da kuma kokarin da muka yi don mu hana su abubuwan da zai kawo rashin zaman lafiya kan su faffasa ma mutane motocin su kan su masu kone motocin kamar yadda suka yi da sauransu amma da aka yi ake wannan ba mu san sun zo da bindigogi ba sun harbi sanda da shauran ma mutane muka ba shi bayani sai ce tafin da yake so shi shine mu je mu ba da tsaro ba duk yan najeriya mai tabbatar da cewa ba ba wulakan yan najeriya ba kowa ya samu tsaro kana ganin ba sulhu ya kamata a yi ba kada a ci gaba da halaka jama'a an suna da abubuwan da ya kamata suna son gwamnati sani suna iya rubutawa kuma su nemi cewa suna son su zauna tare da gwamnati su samu hanyar sasantawa amma ba ku fita waje ku dinga tarzoma kuna takin mutane kuna taki kuna kukkune a kayan gwamnati da shauna abubuwan da ke faruwa ai ba gwamnati bane ta rike zaki kotu ta rike shi ko kamata su je kotu su jira abin da kotu za ta yi a kaduna ko za a ba da shi ko za a ba da shi lauyoyin su su je kotu kamar mun san dalilin da zai sa su dinga fitowa waje ka cewa gwamnati su suke shi da sauransu. Amma su suna ta cewa ba su da bindigogi ba su da makamai amma kai ka ce kun same su da makamai wanda suka kai. Aba umar aba aba umar wayannan mutanen ba su da makamai shine za su zuwa samu 'yan sanda ka tuna fa lokacin da suka yi tarzoma na farko 'yan sanda gun nawa ne suka harbe su amma mu kuma muna faɗa ma 'yan sanda mu kar wani ya kuskura ya amfani da bindiga ko abin da ya jima wani ciwo amma su a shirye suke ka duba abubuwan da suke faɗa ma shirye suke suke zuwa da makamansu da bindigogin su yanzu mun sa bincike insha Allah za mu gano irin bindigogin da suke amfani babban safetun yan sanda na Najeriya kenan Adamu Muhammad a tattauna da ne da shi a Abuja bayan kammala ganawa da yayi da shuba Muhammadu Buhari da kuma irin tarukan da jami'an tsaro na Najeriya suke yi domin kawo ƙarshen fitintunu da ake samu tsakanin 'yan kungiyar shi'a da jami'an tsaro na Najeriya. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. ta kamar yadda wasunku suka ji a shirye-shiryenmu na gaba wato da suka gabata kakakin 'yan shiya a abuja muhammad ibrahim gamawa ya faɗa wakil misali shehu ashaka matsayinsu kan wannan takaddama shi kuma garba shi shi an tsufa ya dame shi a tuna mai cewa ya ce suna rike da malam to ya shi kuma suka saki malam da sun saki malam lokacin da kotu ta ce a sake shi ba su mai da shi kaduna ba sai mu ce to malam ya fita hannunsa ya koma hannun gwamnatin jihar kaduna ina ko maganin cewa suna kashe masa miliyan uku da wani abu ai ba an mai da shi kaduna ne ministan su na lokacin layi muhammad ya ce suna kashe masa miliyan uku da wani abu to yaushe kuma suka canza in suna so mu bari su saki malam in kuma ba so su saki malam to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba ɗaya in suka kashe mai zamana ba ɗan shi a kwaya ɗaya a najeriya to shikenan ba za su ga zanga-zanga ba amma dama ba su fi dokar kotu da dokar ƙasa da ta ce komin laifin mutum a wajen gwamnati ana barin sai tafi asibiti inda ba su yi wannan ba za mu dingi fitowa insha allahu wayanda suka kashe sun tafi wayanda suka rayu kuma ba za su fasa kakakin yan shiya abuja kenan muhammad ibrahim gamawa to shin ta kuke ganin za a iya shawo kan wannan rikici na 'yan shi'a da jami'an tsaron najeriya kafin mu buɗe layukanmu mu saurari wannan waka. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Kebbi. Wane ne kan layi? Eh, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mahmud Lalo kana magana da ɗan asaba mai fata daga nan ya wuri. To Malam ɗan Asabe barka da dare. Barka ta iya aiki. Alhamdulillah mun gode Allah. To alhamdulillah game da wannan maudu'i naku mm. a ah, kan ana neman hanya ɗaya tilo wadda za a bi a kawo karshen wannan takaddama tsakanin jami'an tsaro da mabiya maza ba shi'a hanya ɗaya ita ce gwamnati ta bi doka ta bi umarnin kotu a cikin wannan bawan allah domin ya je ya nemi magani an halbe shi bai yiwa a buge ka kuma a hana maka kuka su tausaya ma rayuwar wannan bawan allah mutum ne kamar kowa eh, ba mai son ya samu kanshi cikin yanayi irin na wanda madan zazzake ya samu kanshi a ciki an kashe mishi yaya an halbi matansa an halbe shi an kashe masa mabiya jama'a ina adalci wurin nan don Allah don annabi gwamnati ta bi doka tabi bi umarnin kotu a cikin wannan bawan Allah ya nemi magani da fata za ku tashi lafiya suna na dan asabi mai fata yawo to malalla muna godiya malam dan asabi daga jihar Kebbi lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar kari da farko wato plus sai a jero lambar yau mun ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku dangane da rikicin da yake yawan faruwa tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron najeriya a duk lokacin da suka fito zanga-zangar neman a saki shugabansu ga kira mun samu daga kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu amin wa alaikum salam wa rahmatullah malam muhammad lalo barka da yammaci alhaji musa barka da dare Eh, suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya mm, muna jin ka alhaji so kasan hausawa sun yi wata magana sun ce ice fatin yana danyi ake lankwasa shi mm-hmm. irin wa'annan abubuwan da suke faruwa su suke kawo mana matsaloli ko kuma fitintunu a cikin al'umma ni abin da nake gani kamar inda tun da ita kotu ta yi magana akan cewa shi a cikin zazzaki kamata ya kotu ta kafa mai sharɗan da ba ta so dokar ƙasa abin da ya kamata su kafa mai sharɗa idan ya yarda da wannan ya sa hannu a sake shi domin a samu a zauna lafiya kaga zuba daidai bane ne duk mutanen da suke abuja akwai mutanen mu abokan masu kasuwanci a jiya wuraren da ake kasuwanci da yawa ba samu su yi kasuwanci ba to kaga irin wannan idan ɗauka kwana ɗaya kwana biyu ana rashin irin wannan rashin kasuwa ko kuma ana zama irin haka ana zaune sun firgici ba abin da ya dace ba ne su kuma bangaren yan shi'a ya kamata a ce duk abin da za su yi ita kasa fa ba ta yiwa a ce ba za ka ce za ka bi dokar ƙasa ba dole ka bi dokar kasa don haka ita gwamnati abin da ya kamata ta yi ta kafa doka ko kuma ta sa mai sharɗan da ya kamata a sake domin a san yadda ya kamata amma irin wani fitin turu da ake taki gaskiya malam mamu lalo akwai matsaloli Allah ka kiyaye mu Allah ka iya da iyawarsa Allah ya zaunar da mu lafiya Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya to sai mu ce amin Alhaji Musa muna dai jihar ta har ila yau wani ne kan layi. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Mai magana Saminu Ahmed Ruma Makarfi. To muna jin ka Malam Saminu. Maganan gaskiya na abin da ake nan mutane gaskiya ba adalci ba ne dukkan musamman da zai buɗe baki sai adalci ake musu gaskiya bai ba da goyon bayan akan a zauna lafiya ba. saboda tunani na kamata yi kamar yadda wannan mai magana yi an sharadodi ne kamata a kafa musu a kafa musu a saki wannan jagora na ni ina ganin shi fi zaman lafiya a ƙasa insha Allah hmm. to madalla mun gode malam Saminu daga Kaduna bari mu je a jihar Niger wane ne akan layi Ibrahim mai wankin hula a garin Bigode a Kimba yau to muna jin ka malam Ibrahim to gaskiya ni a ra'ayina a wannan al'amari da yake kasance haka na zubar da jinin bayan Allah gaskiya abu ne wanda bai kamata ba domin saboda a tsarin constitution da suke faɗa da cewa kowanne an yadda addinin abin da ya ga damar zai bauta wa ya da shi matsayin abin bauta to bai kamata ana takura su a haka ba kuma sannan akwai mafi yawancin mutane da ke jin daɗi akan ainihin hakan da ake masu to su yi tunanin fa da cewa boko haram haka ta fara wanda bai ji bai gani ban tana shafar shi saboda haka muna fatan wani al'amari dai Allah ya kiyaye amma masu jin daɗi haka dai Allah su daina kuma za ta shafa su to muna godiya Bala Ibrahim daga Niger za mu je can jihar Kano wani ne akan layi na Kano kana tare da mu eh, ina jin ku wato gaskiya ya kamata shugaban nan eh baka <laughs> faɗi sunanka ba ne mafi sauki domin a zauna lafiya domin daure shi da gaskiya ba adalci ba ne domin idan aka sake shi shine za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali domin mu kanmu wannan tashin hankali da ake duk ɗan najeriya ba jin daɗin sa domin ko yanzu misali kamar na abuja ɗin nan da suke ake wannan rigima mm. yan kasuwa da sauransu kaga an taya musu da hankali mutane ba kwanciyar hankali don allah duwa na gwamnati ta duba ta adalci ta bi umarnin kota saki wannan mutum mai magana rabi ta kakai daga karamar hukumar kura da ke jihar kano najeriya to muna guda malam rabiu bari mu je jihar kebbi kuma wane ne akan layi amin wa alaikum salam wa rahmatullah muna magana nasiru mamman rikoto area zuru kebbi state wanda aka fi an nafi to muna jin ka nasiru wato ra'ayi na game da wannan maudu da ake tsakani da allah shi al'amari ya saurako kwanci ba a saka shi ba Mm. ya kamata a duba ma na mutane a saka musu malam a zuwa lafiya to layin nasir ya katse daga kebbi mu je can jamhuriyar nijar wane ne a kan layi muntari na daga nijar to muna jin kamalan muntari ɗan najeriya mai ne daga nijar eh. yana magana kan yan shiya eh. rikicin da ke yawan ina muna jin ka muna ji rikicin da ke faruwa tsakanin tsakanin ganga yan shiya da ganga da jami'an tsaro gaskiya yan shiya yan shiya abin da an kai musu alaji ya daidai don saboda mutane na na ba su zama lafiya halo hello muna jin ka malamin tari kana kana jin mu abin da an kai musu ya daidai saboda ina jin ka ina ji ina ji amma kana ce eh kana cewa abin da aka musu yayi daidai wasu suna ganin kaman an far musu eh, lura da cewa ba makamai bane a hannunsu kamar da wasu suke faɗa. to in ba Allah ba in ba makami a hannunsu gane yan sanda na mutuwa ba shi dai kace kai ne ba hmm, muna jin ka malam eh? mutari muna jin ka na kan ga ko su suna da makamai gaskiya a nan ra'ayi to ra'ayin malam mutari kenan daga jamhuriyar Nijar bari mu koma Najeriya a jihar Nasarawa ne akan layi Assalamu alaikum Wa alaikum salam Plateau ne wa Nasarawa To yau muna jin ka Plateau ne Oh Plateau ne ko to muna jin ka ai dan makota ne <laughs> Kana tare da mu na jihar Plateau To kamar to kamar layin shi ya katse amma mun samu wani kira daga Bauchi wane ne akan layi Shu'aibu mai atamfa man katagun. To muna jin ka malam Shu'aibu. Daga jihar Bauchi. To muna jin ka. Wato ni gaskiya a shawari na shine. Hmm. Tun da kotu ta ba da shawarin ta ba da umarnin a sake shi. To hmm. a sake shi shine ya fi dacewa kuma shine zaman lafiya tunda gwamnatin nan ta ce ita ma mai bin doka ne to ya kamata ita ma ta bi dokan kotu ta sake shi domin shine zaman lafiyar mu. Mu talakawa saboda daga haka boko haramun ta fara. gashi yanzu ya zamo ya buwayi kowa saboda haka idan buhari bai ba da umarnin a sake shi ba duk abin da ya zo ya shafi talaka wallahi alhakin na kansa ne saboda haka mu muna ba da shawari a matsayinmu na talakawan najeriya shi ma buhari ya bi doka kamar yadda ya ce ma 'yan shi su masu bi doka to shi ma ya bi doka shine zaman lafiyan mu talakawan najeriya to muna godiya malam sha'ibu daga jihar plateau bari mu je taraba wane ne akan layi hello na taraba kana tare da mu kamar layi nashi ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar kare wato plus ga kira mun samu daga abuja wane ne akan layi aro hello na abuja muna tare da kai hello na abuja Barka da yawa barka da dare muna muna jin ka barka abin da yan a rike fa ba a wurin da ya ce ba ne fa eh, me kake cewa Ba doka romari daga abuja ka ga ran gudu da ake da kowa ya tafi da wa da hello na abuja ban fahimci me kake cewa ba abubuwan da suke ne ba su yi abin da ya dace gaskiya su suwa kenan gaskiya dole ne su bi doka ne da oda hmm. a ra'ayi lafiya da gaba ba abuja hmm. to madalla mun gode bari mu je jihar kano kuma wani ne a kan layi kana magana da sagir sharif to muna jin kamalan sagir bai kamata a sake shi ba saboda duk mai cewa zai rigima da gwamnati dama irin wannan taimako masa mm, na jin kamalin sagiru shi ne na ce bai kamata a sake shi ba saboda duk mai rigima da gwamnati wannan taimako masa wasu suna tunanin kotu ta bada umarnin a sake shi kai kuma ka ce bai kamata a sake shi ba ya kake kallon wannan matsaya tasu ita masu ma ai saboda in aka sake shi hakan zai sa su ci gaba da tada zaune tsaye su ga ku sun fi karfin gwamnati Mm, na jin ka shi ne wanda a rike shi da abin da zai yi sai a yi masa amma bai kamata a sake shi ba to madalla muna godiya a sagir daga kano kuma da aka mu kawo karshen daukan wayoyin naku a wannan lokaci yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni wasanni a takaice wasannin neman shiga kofin kasashen nahiyar afirka na shekara ta 2021 da kasar kamaru za ta shiryawa ya jefa jamhuriyar nijar a rukunin ke ko kuma rikinin ka inda za ta fafata da kasashen ivory coast ko cote d'ivoire madagascar da kasar ethiopia jamhuriyar ta nijar za ta so makarawa a ranar bakwai zuwa ranar goma ga watan oktoban shekara ta 2019 kamin ta kammala tankaɗanta da rairaya a karawa ta shidda tsakanin ranar 6 zuwa 17 ga watan Nuwambar shekara ta 2020. Idan muka lega a fagen saye da sayarwa na 'yan wasan kwallon kafa yanzu haka ana iya cewa basaraken kasar Qatar da ke mallakar kulab ɗin kwallon kafa na Paris Saint-Germain ko PSG na kasar Faransa ya baiwa kulab ɗin FC Barcelona na kasar Spain wa'adin har zuwa 31 ga wannan wata na Yuli ko da muke ciki domin su kasa kudaden sayan ɗan kasar Brazil Neymar da ke son ficewa daga Paris Saint-Germain ta birnin Paris don komawa gidansa na tsamiya cewa da kulab ɗin Barcelona da ya baro shekaru biyu da suka gabata akan kuɗi euro miliyon 222. Shi kuna Bil Fekir ɗan ƙasar Faransa da ke buga ma kulab ɗin Olympique de Lyon ya rattaba hannu domin komawa kulab din Betis CV na ƙasar Spain akan kuɗi euro miliyon 17 zuwa miliyon 19. a wasannin tseren keke mafi farin jini a duniya na tour de france da ke wakana yanzu haka kasar faransa caleb iwan shine ya nasarar zama zakara a yau talata a nim inda ya lashe a karo na biyu tseren yini na wannan gasar ta tara inda ake a tsere na rana ta goma sha shida a yau har yanzu dai dan kasar faransa na ala philip ne ke kan gaba gaban dan kasar birtaniya geraint thomas sai Steven Cruz Wijje ɗan ƙasar Holland da ke matsayi na uku sai Thibaut Pinot dan ƙasar Faransa na Gurfama da ke matsayi na hudu. A wasannin Open na tennis na Hamburg a ƙasar Jamus Alexander Zverev ɗan ƙasar Jamus ko kuma Almanya ya lalabe Nicola Jari ɗan ƙasar Chile a yau talata da ci shidda da hudu shidda da biyu inda tuni ya samu kai ga wasan zagaye na gaba. Shi ma Jeremy Shardi dan kasar faransa ya karkare takwaransa a benoit pair a hamburg din a wasannin open na wasan kwallon hannu na tennis inda ya hankaɗe shi da ci shidda da bakwai bakwai da biyar shidda da uku haruna mamman bako na birnin gwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanne a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai labarai a takaice Kasar Sudan ta koma ta farkin demokradiyya abu ne mai matukar wahala a cewar manzan Amurka na musamman zuwa ƙasar. Sati ɗaya bayan sa hannu da bangarorin biyu suka yi na yarjejeniyar mai da mulki ga farar hula na tsawon shekaru uku. Wannan yarjejeniyar ta janyo zanga-zanga da aka kwashe watanni bakwai ana yi tun bayan tumbuke tsohon shugaban ƙasar Umar Albashir da aka yi. An samu rashin jituwa a ƙasar mai arzikin man fetur. a yau talata jam'iyyar masu jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a birtaniya ta conservative party ta zaɓi boris johnson a matsayin sabon shugabanta wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon firaminista na ƙasar a nan gaba wata guguwar siyasa mai kura ta kunno kai a kasar india tun bayan kalaman shugaban amurka donald trump wanda ya ce firaministan ƙasar narendra modi ya roƙe shi da ya shiga tsakanin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin new delhi da islamabad to masu sauraro da aka muka kawo karshen wannan shiri na yau sai kuma gobe idan mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi biyar na safe kenan agogon ghana kada manta a duk lokacin da ake so za a iya sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu a madadin shi yusuf aliyu harande da ta ne gabatarwa sai injiniyoyinmu hailu haile da daniel brown da kuma wato injiniyanmu nelson mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc